Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar faɗakarwa game da cutar suga ko kuma diabetes a turance. Iyasin da hukumar lafiya ta fitar a kwanan nan da ya nuna cewa kimanin mutane miliyan 422 ne ke ɗauke da cutar tun a shekara ta 2014 saɓanin mutane miliyan 108 da ke ɗauke da wannan cuta a shekarar 1980 lamarin da ke nuna karuwar cutar tun daga shekarar 1980 masana kiwon lafiya dai na alakanta wannan cuta da kiba da kuma ciye-ciyen abinci na zamani da ya zamanto ruwan dare gama duniya a tsakanin al'ummar duniya wani matsala da masu dauke da wannan cuta ke kuka a kai shine tsadar magungunan da suke sha domin magance wannan cuta ko kuma rage kaifinsa to ko me ke haifar da tsadar magunguna da kuma shin ana warkewa daga wannan cuta tambayar kenan da ne wa likita Salo Ibrahim wani likitan hada magunguna a nigeria. su dai magungunan da ake amfani da su akan wannan cuta ta ciwon sukari sun kasu kaman kashi biyu akwai dangin da insulin wato shi insulin wata allura ce wadda take dauke da sinadarin insulin a ciki shi insulin shi yake daidaita yawan sukari a cikin jikin mutum kada kada ya yi kaɗan kada ya yi yawa to wasu masu lalurar ciwon sukari dole sai an rika yi masu wannan allurar insulin ana ma koya masu yadda za su yi allurai a daidai lokacin da ya kamata su yi don ya daidaita shi wannan sinadarin sukari da ke cikin jiki yadda ba zai yi kaɗan ba kuma ba zai yi yawa ba sannan akwai kashi na biyu na magunguna wanda ake kiran su oral hypoglycemic agent. su kuma wa'annan ƙwarori ne ake sha yawanci akan sha su in an ci abinci wasu akan likita yakan ce su sha so ɗaya wasu so biyu wasu kuma so uku daidai yadda awon sukarin jikinsu ya nuna to su ne magungunan da ake amfani da su wajen lalura ciwon sukari. To wannan magungunan nan za su iya kawo ƙarshen cutar gaba ɗaya koko sai dai a yi maleji. To gaskiya yanzu dai kam a yanzu a duniya kimiyya ta magunguna na bature shi ciwon suka baya da magani yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne don a samu sauƙi kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi marar lafiya ba na warkewa ba ne amma akan samu sauƙi wato abin da ake cewa management eh, a tsaye da cutai kada ta kai wani yanayin da za ta hallaka ko kuma ta nakasa wanda yake dauke da wannan cuta. A sabili da tsadar magungunan na diabetes ne ko shiga ya sa masu dauke da wannan cuta da ke kira ga gwamnati da taimaka wajen ba da tallafi na irin waɗannan magungunan kamar yadda ake bayarwa ga masu dauke da cutar HIV AIDS kamar da ɗaya daga cikinsu mai suna Malam Muhammad Hamis ya shaida mini. ai maganin wato koda na hausa ne za ka ji mutum ya ce maka yana da maganin diabetes ko shiga sai ya ce ma ba ni dubu goma ba ni dubu ashirin to balantana ma wannan na tura wannan za ka ji ba ƙananan kuɗi ba kowane za ga ya haura ɗari biyar ɗari wani ma har dubu ɗaya ake sai da shi wani ma ba za ka same shi kwaya kwaya ba kamar sati sati da ake sai da wani gaba ɗaya ake so mai kyau ma kamar irin su ga glucopage kala wajen biyar ne akwai ɗan indiya akwai ɗan pakistan akwai wanda yake akwai stratcard card a jiki shi da wuya ma ka ga an sai da shi guda ɗaya satin guda ɗaya ana sai da shi ne guda uku yana cikin kwali haka wajen dubu ɗaya da yan kai ake abin nan kuma kwayan nan da sace bai fi guda goma sha uku ba in a kullum ka sha kaga kwana goma sha uku kenan kuma wallahi ga maka ciwon nan a Najeriya a Najeriya wallahi AIDS ne kawai ya yi suna amma wallahi ga maka ciwon na diabetes mutanen da suke kamuwa da ciwon diabetes har ya fi na AIDS yawa. Taken bikin na bana dai ya ta'allaka ne akan mata masu dauke da wannan cuta ta suga da kuma hanyoyin da za a bi domin rage mata masu dauke da wannan cuta inda kiyasi ya nuna cewa kashi takwas cikin ɗari na matan duniya miliyan ɗari biyu da biyar ne ke dauke da wannan cuta a fadin duniya baki daya babin ya jibin murai amurka daga lagos